sai na shiga wannan ɗakin wadda har kake ikirarin zaka iya cire ni a cikin yaranka to yau na shirya koma me dan a yau nake son na kawo ƙarshen zaluncin ka abba ta faɗa tare da saka hannu ta toshe bakinta saboda kukan da ta ji zai kwace masa mata Hafsa ce ta kalli Anti Safiya tare da ce mata Anti Safiya farko na yi tunanin Hauwa ciwon ta ne ya tashi amma yanzu na fuskanci garau take ta shirya kawo ƙarshen tashin hankalin gidan nan ko baki ji kalaman ta ba Anti Safiya da ni aka fara wannan lamarin don haka ki tsaya ki yi kallo da ni za a ƙare shi tana gama magana bata jira amsar anti safiya ba ta wuce inda Hauwa ke tsaye tana kokarin buɗe ɗakin sirrin abba kula kawo na buɗe da hannuna zuwa yanzu ba tsoro a tattare da ni kalanta kula ta yi ba tare da ta yi mata magana ba ta girgiza mata kai tare da sakar mata murmushi ta yi bismillah sannan ta murɗa mabuɗin ɗakin wani irin wari ne ya doki hancinsu gaba ɗaya sai da suka yi baya kafin su toshe hancinsu su danna kai ciki kallon hafsa ta yi ba tare da ta ce mata komai ba sannan suka toshe kofofin hancinsu wanda sanadin hakan suka dawo da baya a take dawowar su ke da wuya suka ja dan kwalayensu tare da toshe hantunansu suka danna kai cikin ɗakin wani matsanancin duhu ne ya yi wa idanuwansu kwalli yadda ko tafin hannunsu ba sa iya gani saboda yadda ɗakin yake ba ka iya ganin komai kula ce ta cire hannunta ta saka hannunta a cikin aljihunta da ke makale a jikin rigarta ta zaro ta tamfatsetsiyar wayarta tare da kunna fitila mai hasken gaske wanda ya mamaye ilahirin ɗakin yadda kana ina yadda kana iya kallon abin da ido zai iya gani Hafsa ce ta fara ganin inda mukunnin yake nan da nan ta yi wajen tare da kunna fitilar ai kuwa take haske ya bayyana sai a sannan Hauwa ta kashe fitilar wayarta tare da maida ta aljihunta ta kalli Hafsa tare da yi mata mun mi abin da ya kawo mu Babban falo ne wanda girmansa ya kai a faɗe shi kuma an ƙawata shi da manyan kujeru na alfarma ga tamfatsetsiyar talbijin a manne a jikin bango. Kayan ado ne a falon babu wanda babu a ciki ba abin da sawu ke yi sai bin falon da kallo kowa na mamaki. Abin da suke tunani to me yake wari? Hauwa ce ta kalli mukullayen hannunta tare da kallon ɗakunan da ke jere a cikin falon wanda duk suke a kulle ga nan guda huɗu reras. Sanin abin da ke ciki ne sai Allah. Hauwa ce ta kalli Hafsa tare da ce mata yar uwa ya kike gani mu shiga duka tare ko kuma mu raba na shiga ɗaya ki shiga ɗaya kallon ita ma ta yi tare da ciccika kai tana faɗin a'a gaskiya duk mu shiga tare gudun kar mu kasa hankulan mu ina ganin mu shiga tare kawai ta ba ta amsa kamar yadda ta bukata hakan kuwa aka yi ta saka mukulli ta buɗe kofar tare da yin bismillah ta tura kofar ta kai ta kai kanta ciki bakin ta ɗauke da ambaton ubangiji wanda a ɓangaren hafsa ma abin da take yi kenan Mamaki ne ya mamaye zuciyoyinsu lokaci guda, sanda idanuwansu suka kai kan kuɗaɗen da ke barbace a ɗakin. Sun cika wajen. Ta kansu kake bi domin ka duk ilahirin ɗakin kuɗi ne, wanda sai kanka ya juye saboda yawansu. Hawa ce ta numfasa tare da girgiza kai tana ƙare musu kallo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hawa duba saman ɗakin nan kiga, ta nan kuɗin ke zubowa. Hafsa ta faɗa jikinta yana rawa kamar mazari saboda yadda lamarin ya girgiza ta. ke dalla matsoraciya kika ce yanzu baki da tsoro amma mene haka ki tuna ɗakuna hudu ne za mu shiga don haka ki shirya ganin al'ajabi don nan baki ga komai ba malama Hauwa tana faɗin haka ta juya ta fice a ɗakin ita ma ita ma ba yadda ta yi haka ta biyo ta suka fito tare ɗakin kusa da shi suka sake buɗewa suka shiga inda suka ga abin da ya kuma kulle musu kai wani ramfatsetsen katifa ne jawur da shi sai maiƙo yake yi inda dole sai ka bi ta kan shi kafin ka tadda inda kayayyaki ke ajiye a can ƙarshen ɗakin Hauwa ce ta fara saka ta a kai inda ta ji ta kamar tana taka ruwa bin su ta yi da kallo ga mamakin ta sai ta ga duk sun rine da jini sai sannan suka lura ashe ɗakin duk jini ne a ciki jikin bango duk an zana ƙwarangwal idanuwansu da bakunansu jajaye komai jajaye ne a ciki hafsa ce ta sa hannu tare da yin bismillah ta buɗe wata durowa da ke jikin bango kawai sai ga ƙwarya ta faɗo cike da jini yana zubowa tsoro ya gama kama su amma duk da haka sun kasa fita sai da suka gama ganin komai sannan suka nufi ɗaki na uku suna shiga ba komai ne a ciki ba sai wani ƙaton ƙwarangwal wanda aka ajiye shi sak abba wanda haka ne ya yi sanadin fitowar su suka razana don tunanin su abba ne ya musu fatalwa ya shigo ɗakin sun tsorata matuƙa amma da ke akwai addu'o'i a bakin su kawai suka nemi ƙwarangwal suka rasa sama ko ƙasa bayan haka suka ci gaba da ambatan Allah har suka gama shiga ɗakuna har suka gama shiga ɗakin gaba ɗaya ba komai ne a ciki ba sai kasusuwan mutane ga su nan a barbaje duk sun bushe raƙayau kana takawa suna ƙara hawa mu ta mu je wancan ɗakin na fi tunanin a can ne warin yake fitowa Hafsa ta kalli Hauwa kula tana faɗin mm, ki bi a sanni za mu shiga bi izinin lahi. Daga yau za mu kawo ƙarshen batakalar gidan nan kar ki damu. Ita ma kula ta mayar mata da amsa. ba mu kullun da basu gwada ba amma kowanne ya ki buɗe ɗakin cike da damuwa Hauwa ta kalli Hafsa tare da cewa Hafsat ina tunanin mu koma ɗakin Hafsa au abba mu duba ko ina mu nemo shi haka suka koma ba ba inda basu duba ba haka suka dawo cike da damuwa sannan suka fara laliban sa anan ba su same shi ba sai a ɗaki na uku inda suka tarar da ƙasusuwa, haka suka shiga buɗe-buɗe amma basu gani ba Hafsa ce ta dawo da baya tare ba tare ba tare da ta lura ba kawai suka yi karo da wata 'yar karamar ƙwarya wadda aka rufe ta da wani jan yanki sai da ta kira Allah kafin ta yaye yankin daga kai daga kai aikan ba zato ba tsammani kawai sai ga mukullaye a ciki kamar su yi magana sun yi lutsu a cikin jini kamar nama a miya hannu ta saka ta tsamo tare da nuna wa kula tana dariya kamar tana da tabbacin shi din ne karɓa ta yi sannan suka fita suna masu jin daɗin Allah ya nuna musu ba tare da sun sha wuya ba sun gwada budewa amma duk sun ƙi sai a na biyun ƙarshe kawai sai ya buɗe. mahaukacin wari ne ya buge su mai ɗaga hankali inda suka gama shiga cikin ɗakin fitilun ciki suka kunna inda ɗakin ya haɗe ya yi jajir da shi kamar me wato abu ba ƙaramin matsafi ba ne ba kenan fitilun ɗakin ma na tsafi ne astagfirullah haka hafsa ta faɗa a zuciyarta lallai ke yarinyar nan kina wasa Ni fa da kika ganni nan yanzu babu abin da zai girgiza ni. Na saba ganin irin wannan kes ɗin wanda suka fi wannan hargitsi. Don haka ai ai wannan ragowa ne kula ta faɗa tare da kunna fitilar wayarta dan ba za ta juri ganin wannan jan hasken ba. Babu komai a ɗakin banda sassan jikin mutane kowane iri. Wasu ga sunan mutane amma ba za ka gane waye ba saboda za ka ga an cire idanuwa, kunnuwa, hanci, farcina, wani kaga an buɗe kansa an ɗauki wani abun wani kuma cikinsa a farke ga su nan dai duk ba za ka taɓa gane waye a cikinsu ba sai dai ma ka ji tsoro haka suka yi ta ganin abubuwa daban-daban wanda mara imanin ubansu ya aikata sai da suka gama ganin komai suka fito ransa a ɓace kowa ransa ba daɗi Hauwa ce ta kalli Hafsa ta ce mata, Hafsa maza ki shiga ki ɗauko mana hijabi ki zo mu sauri mu dawo. Kallanta ta yi tare da alamun tana so ta yi magana, ta maza ta dakatar da ita da faɗin. Hafsa kinga bana son wata magana ki yadda na ce kin san dai baki fi ni sanin aiki na ba. Ba ta yi musu ba ta yi hanyar ɗakin su har tana tuntuɓe. Zo nan Hafsa. Abin da Hajja ta faɗa kenan. Tana ta shigowar Hafsa ta sadab sadab ba ta son a ganta. A birkice ta turo ta juyo tare da tsuguna a gaban Hajja ta ce. Hajjanmu Hajjanmu kenan tsohuwa mai ran karfe kin ga muna can muna shawara kin san yau Nura zai zo shine Hauwa ta ce za ta siyayya a waje tana son ta mai kayan shan ruwa. ya ce yau yana azumi to shine fa ba zan bar ta ta fita ita kaɗai ba sai na ce zan raka ta kallon ta Hauwa Hajja ta yi ta yi murmushi tare da faɗin yawa yarinyar kirki kin kyauta ai na sha kina can kuna shirme to sai kun dawo Allah ya tsare min ku ta faɗa tare da tashi ita ma ta zagaya cike da murna ta yadda da ƙaryar da ta yi mata ta fito ɗauke da hijab da mayafi tana zuwa ta miƙowa wa Hauwa mayafin ita kuma ta fara ƙoƙarin saka hijab Hauwa ce ta zabura ta fizge ta jefar da mayafin ƙasa tana faɗin lalle ma yarinyar nan kin raina ni ni zaki bawa mayafi ki sa hijab ta faɗa tana saka hijabin bayan ta saka ne kawai ta wuce yawarta ba tare da ta kula hafsan ba ganin haka yasa hafsa ta yi dariya tare da yafa mayafin ta bayanta ke dan Allah momiya zaki ce haka bayan zaman mu a gidan nan bai kawo mana wata matsala ba kuma momi ni a gani na komawa mu gida kamar tonawa kan mu asiri zamu yi saboda kin san lamarin abban school ba abin da ba inda bai zagaye ba amma momi na baki na barki ki yi tunani Aisha ce ke magana inda ta sunkuyar da kanta tana mai kallon yatsun hannunta tare da yi ma mahaifiyarta wadda ta kira da momi magana momi ce ta kalle ta a hargitse tare da cewa uhm, Aisha ke yarinya ce shi yasa ba za ku gane abin da nake nufi ba ni habaici da tsinde duk ba su ɗaga min hankali kamar yadda halin da uwa uwana ya bar ni da shi zama na a gidan nan gani nake kamar ni ma aikata abin da yake yi nake yi saboda duka ban yarda da gidan ba gani nake zaman mu a cikin gidan nan ya riga da ya haramta haka dai suka yi ta tattaunawa tsakanin su kafin su tsayar da magana ɗaya akan gobe za su koma garin su tun fitar su hafsa ke tambayar Hauwa ina za su je amma ta yi musu shiru kamar ba da ita take magana ba kai an anti hauwa ki kula ni mana ta faɗa tare da kwantar da kai ita a ala dole sai ta ji inda za su je malama kin ishe ni ba da tambaya yau ko sai da yake zan yi sai haka to ba wani guri za mu je ba gidan malam liman za mu je mu taho da shi ai kafin hafsa ta sake wata magana ma tuni sun iso kofar gidan da sallama suka shiga gidan suka gaggaisa sannan aka yi musu iso suka tarakar malam assalamu alaikum suka haɗa baki wajen faɗa Wa alaikum salamu sannun ku da zuwa yan biyu kyautar Allah murmushi suka yi tare da zama suna fuskantar liman. Hauwa ce ta kalli Hafsa sannan ta maida duban ta ga liman ta fara da cewa Malam sannu da kokari malam dama ba wani abu bane ya kawo mu illa zancen da ka sa da ka sani watannin baya akan ɗakin sirrin mahaifinmu. Ai bata kai inda take son tsayawa ba ya dakatar da ita da faɗin. ɗakin ya buɗu ne kuma me kuka gani a cikin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda suke ta maimaitawa kenan sanda anti Hafsa ta sanar da su Hauwa ta bude ɗakin sirrin Abba kuma sun shiga ita da Hafsa a jodikinta sai bari yake yi ta rasa ina za ta saka kanta duk ta bi ta gama rudewa sai surute take yi tana shekar kuka tana faɗin wannan rashin imani da yawa yake shi kuwa Abba Hasafi ina zai kai zunubi ranar gobe kiyama mai zai ce wa mahaliccinsa a ce bawa ba zai tuna mutuwarsa ba yau gashi ya mutu ya bar duk wata dukiya da ya tara kuma bata amfane shi da komai ba sai tarin nadama ni Hawwa'u naga tashin hankali yau yanzu a cikin ƙasusuwan da ke ɗakin ba za a rasa na yarinya ta Amina ba Allah ya isa tsakaninmu da wannan azzalumin yaro haka tai ta surutai barkatai kamar wadda ta fara samun matsalar kwakwalwa ba ita ta yi shiru ba har sai da Sumomi Aisha suka a kanta suna tausarta sannan ta daina surutai amma duk da haka bata daina kuka ba A'a malam ba ɗakin ne ya buɗe da kansa ba. A daren jiya na kwana bana jin daɗin jikina sannan bana iya wani baccin arziki. Ba abin da nake yi sai razana da firgici da faɗuwa gaba. A cikin wannan yanayin bacci mai nauyi ya ɗauke ni. Ban jima ina baccin ba sai na yi mafarki da abban mu. Tana zuwa nan sai ta kuma fashewa da kuka mai tsuma zuciya tare da kifa kanta a kafaɗar Hafsa. Idan hankalin Hafsa ya yi dubu to babu wanda bai tashi ba. dan gaba ɗaya tsoro ne ya sake shigar ta lokaci guda saboda ta san kukan kulu ba lafiya bane dan idan har kaga Hauwa na kuka to tilas abu ya kai inna lillahi malam ne ya yi gyaran murya tare da cewa Allah yana tare da masu gaskiya idan dan haka ki nutsi ki mana bayanin me ke faruwa kowa ta yi ta kalle shi duk da muryarta ta fara dishashewa haka ta ci gaba da cewa Allah ya gafarta malam abin ya mutukar daga min hankali abban mu ne da yake abban mu ne da yake fari kyakkyawa amma shi na gani a mummunar kama farko na je wucewa ta kusa da wani kogo ina cikin shiga ta alfarma kawai na ji ana kwala mini kira da sunan da sunan da abban mu ne kadai ke kira na wato hasana juyowa ne a firgice saboda na san ya riga da ya rasu amma duk da tunanin da nayi bai hana ni juyowa gare shi ba juyar juyawar da nayi ita ce ta yi sanadin ganin sa a cikin siffar ban tsoro gaba ɗaya abba ya juye daga kamanninsa ya koma baƙi kirin kamar gawayi babu wani abu da yake fari a jikinsa hatta ratsin farin da ke cikin idanuwan mutum ban gani a idonsa ba buɗar bakinsa ce cewa yayi da ni hasana ina neman yafiyarku kuma ina neman addu'ar ku gare ni sannan a yanzu ina son duk yadda za a yi ko zan samu salama hasana tunda na bar rayuwa nake cikin wahala da azaba da da na sani wanda ba za su amfane ni ba bani da wani abinci ko sha sai ruwan kurji mai matukar wari wanda kafin na sha shi warinsa sai ya sai ya bugar da ni na faɗi na suma sannan idan na farfaɗo haka zan sake ɗaga shi saboda tsananin yunwa da ƙishirwa hasana ba zan iya faɗa miki asabobin da nake sha a wajen nan ba yanzu ma Allah ne ya so ni da rahama da har ya haɗa ni da ke na nemi yafiyarki dan na san ko ke kaɗai kika yafe min zan samu sassauci duk da ni kaina ban san iya adadin wanda na zalunta ba amma kuma zan baki saƙo malam anan ya tsaya min yana faɗin abin da yake son ya faɗa min Kawai ba zato ba tsammani sai jin wani sauti muka yi wanda yake saka kunne cikin rudani. Wasu manya-manyan duwatsu ne na wuta wanda ban taba ganin irin su ba. Daga inda nake ina jiyo huci da zafin wutar da ke jikin dutsen. Tana zuwa inda nake. tsoro na ne ya ƙara sanda naga Abba ya kurma wani ihu wanda duka sai da wajen ya amsa sanda duwatsun suka iso dab da shi. Suka saka shi a tsakiya shi kuma sai kurma ihu yake yi da wahalalliyar murya wanda kana ji ka san mai ita yana cikin mawuyacin hali. Kuka yayi yi ta rusawa da ihu har muryarsa ta daina fita. inda kuma wucin inda kuma hucin wutar ne ya ratsa sassan jikin jikina kafin ka ankara tuni iya hucin wutar nan ya gama janye jikin abba ban ankara ba sai gani nayi tun daga kan fatarsa har zuwa naman jikinsa haka yake zuba a ƙasa kamar ana cire naman rago tsoro da razani ne suka kuma kama ni juyawa nayi da niyyar na ga me zan gani a bayana kawai sai na ganna a ɗakin mu wanda hakan ne ya tabbatar min da mafarki nake yi nan na tashi a firgice kaina kamar ya cire saboda tsoron abin da na gani akan mu, Allah ya gafarta malam kaji abin da ya sani na dage sai da na buɗe ɗakin sirrin mu saboda ina so komai ya zo ƙarshe inna lillahi shi malam yake ta maimaitawa kafin ya tashi ya fito daga zauren fitowa yayi inda mutanen gidan suke zaune tare da faɗin am ina Ibrahim yake kuma Auwalu ya dawo wani matashin saurayi ne ya amsa masa da cewa Allah gafarta malam Ibrahim yana nan gida shi da masu ɗaukar darasi shi kuma Auwalu ya je unguwa yana dawowa jin haka yasa malam ya ce ya taso su je wani waje su dawo sannan ya tura ya ce a kira wasu Hauwa su tafi suna shiga gidan suka iska tashin hankali wanda ba a saka masa rana bangaren hajiya nafi ne gaba ɗayan shi ya kama da wuta kamar ana saka masa makamashi haka take ta ruruwa alhalin kashe ta ake yi nan malam ya sa su ibrahim su je a kashe wutar amma ta ƙi mutuwa sai ma ƙaruwa da take yi ibrahim ya kalli malam tare da cewa ranka shi daɗe bara na kira su awwal su so yaɗa masa kai kawai malam yayi ba tare da ya ce komai ba haka kuwa aka yi su awwal suka zo kowa ya ɗauki iya inda zai iya daga cikin Alƙur'ani mai girma inda kafin ka ce me suka fara karatun sauka ba ji ba gani a birkice ya shigo cikin gidan kamar an hankaɗo shi kai daga nan sai zaka tabbatar da cewa wannan ba kowa bane sai mahaukacin da ya dade yana hauka kowa shi yake kallo saboda a yanayin da ya shigo dole mutum ya firgita saboda gaba ɗaya babu alamar nutsuwa a tattare da shi ganin wasu daga cikin masu karatun sun tsaya kallon shi ganin sun tsaya masu karatun suna kallon shi yasa malam ya yi gyaran murya kowa ya ci gaba ni ne ƙauren namijin mazaje namijin mazaje shegen daji ban san tausayi ba balle na tausaya wa wani na ban san sabo ba balle na tuna da ta da ta da sabon mu a baya ni ƙaurawa zai ja da ni haka mahaukacin ya dage yayi ta surfawa kansa kirari tare da zagaye wajen yana gudu yana ci gaba da surutunsa Hanif ne kwance akan tabarma kusa da malam anti Safiya tana shafa masa ruwan rubutu a jikinsa ya farka a razane inda malam ya yi hanzarin tofa masa addu'a ya koma ya kwanta kamar wani mamaci Hajoja ta kalli ƙaura tare da cewa bawan Allah daga ina haka ka yi mana magana bushewa yi da mahaukaciyar dariya tare da faɗin ina liba sai da gidan ya amsa kafin Hajo ta yi masa bayanin yadda aka yi gaba ɗaya dama liba ta mutu mutuwar wulakanci jikinsa ne ya yi sanyi inda ya yi ragwafe ya zauna kawai ba zato ba tsammani aka ga ya rushe da kuka nan shi ma ya fara ba su labarin shine ƙaura mai yiwa liba aiki kuma shine ya turo wa Hanif mugayen aljanu masu cutarwa wanda tun kafin a haife shi har ya girma basu rabu da shi ba Haddoce cikin bacin rai ta dubi ƙaura sannan ta dubi sauran mutanen da ke wajen ta ce yanzun nan ba sai an jima ba ina so a kama min wannan azzalumin a kai shi ga hukuma a gana masa azaba har sai ya kwance kullen da ya yi wa jikana sannan a yanke masa hukunci hankalinsa ne ya tashi lokacin da ya ga dangadan katti sun nufo shi za su damƙe shi nan da nan bai yi wata wata ba ya miƙe yana ɗaga musu hannu alama su tsaya ba sai sun kama shi ba Daga murya ya kama yayi sannan ya kama cewa su yi haƙuri yanzu zai kwance duk abin da ya wa Hanif haka kuwa aka yi cikin izinin ubangiji ya yi duk abin da zai yi nan kuwa Hanif ya kama kyarma har sai da ya yi bacci Hanif na yin bacci jikin ƙaura ya fara rawa nan ya kama ihu tare da yin shashin ɗakin Abba da gudu yana kurma ihu kamar ransa zai fita ya cikin shashin Abba cikin yanayi mara daɗi mara daɗin faɗi shigarsa ke da wuya wajen gaba ɗaya ya kama da wuta kowa yana jin ihunsa amma haka nan malam ya ce a rabu da shi wannan duk ikon Allah ne suna jin haka masu sauka suka ci gaba da karatunsu kafin a gama karatu tuna hawa ta samu masu aikinsu sun yi haɗaɗɗen girki wanda kaji suka wadata a ciki nan aka shiga rabo gida ya zama kamar taron biki sannan malam ya yi gyaran murya ya fara magana kamar haka da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai baya da duba da yadda alhaji mustapha adam wato abba hasafi ya tsara rayuwarsa gaba ɗaya bai tsara ta bisa ƙa'ida ba idan muka duba duka wani abu da aka mallaka a wannan gida an mallake shi ne ba ta hanya mai kyau ba an tara su da jinin mutane mabambanta idan a ka'ida za mu bi zaman gidan nan ma ya haramta a gare ku baki ɗayan ku amma saboda wani dalili ba za ku bar gidan ba idan aka yi duba da yadda kuka taso mahaifinku tun kafin ya yi aure ya shiga ƙungiyar da na sani kuma dukkanin dukiyarsa ta haramce sannan ku da kuke iyalansa kun rayu cikin haram tun daga abincinku suturarku iliminku duk da ba da kuɗin halal kuka yi ba kuma rayuwar da kuka yi cikin kuɗin haram ba zai sa hakan a tuhume ku ba balle a yi muku azaba akan hakan saboda haka saboda ku ba ku sani ba sanda kuka sani kuma kun sani a ƙurarren lokaci kuma gashi ba ku da wani arziki wanda ba na mahaifinku ba da a ce kuna da wani matsuguni wanda ba daga hannunsa ya fito ba da sai ku koma can da zama to amma lamarinku ya zama lalura don haka za ku iya zama a cikin wannan gidan har san da Allah zai buɗa muku kuma ku mallaki naku na halak haka dai malam ya yi musu bayani tare da nasiha mai ratsa zuciya haka har ya musu sallama aka tafi aka bar su masu saurare anan nan za mu dakata.